a makonnin baya ma a wani rahoton ta fitar ƙungiyar human rights ta ku nuna bace ranta na rashin wani abin da ya kamata wajen kare irin waɗannan matan da kuma tabbatar da suna da 'yanci ƙungiyar ta tattaro bayanai lalata da kuma fyaɗe kan mata da 'yan mata arba'in da uku da ke zaune a sansanonin gudun hijira bakwai da ke maiduguri a jihar borno da alamu wannan matsala na cin zarafi ga 'yan gudun hijira na ƙara faɗaɗa a yanzu inda wata sabuwa ta kunno a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar adamawa inda aka yi wata 'yan gudun hijira da ke da tabon hankali fyaɗe wanda yanzu haka mata samu juna biyu lamarin da ƙungiyar fafutuka ke cewa dole a bincika comrade abubakar abdulsalam da ke zama shugaban kungiyar Progressive Mind for Development Initiative PDMI ya ce akwai bukatar dubiya game da abubuwan da ke faruwa a sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya. A wannan abun bakin ciki ne abun takaici ne kuma wannan ya nuna gagarumin sakaci na mahukunta da nauyin kulawa da waɗannan mutane yake hannunsu. Na biyu kuma Ah, akwai ah, matsaloli da dama wadda muke samun labarin irin wanda ya shafi waɗannan musamman mutanen da suke ainihin sansanonin gudun hijira ah, akwai sakaci daga gwamnatin tarayya akwai sakaci kuma har yanzu daga gwamnatocin jihohi domocin saboda baitin waɗannan mutanen akwai waɗanda nauyin kulawa da su ya rata a wuyansu waɗannan gwamnatoci kamata su naɗa wani kwamiti wadda su kuma aikin su ne za su dinga zagayawa waɗannan wajaje suna sanya idanu a cikin sirri yadda waɗannan mutane da nauyin kulawa da mutane na yara a wuyansu a bugu da ƙari har yanzu su jami'an tsaro ma kansu da ake sanya su su dinga kula da irin waɗannan mutanen ba su fita daga cikin zargin aikata irin waɗannan mugayen ayyuka ga 'yan gudun hijira ba. To wai kowane mataki aka ɗauka game da abin da ya auku a sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi? Imam Abbani Garki da ke zama jami'in hukumar agajin gaggawa ta Najeriya nema wanda ko shine ma jami'in hukumar mai kula da juna Adamar Taraba ya ce ai tuni masu kafa kwamitin bincike kuma da zarar an kammala za a bayyana matakin da aka ɗauka. To lokacin da muka sami rahoton cewa tsakanin su 'yan gudun hijirar an sami wata mai dan taban hankali wasu yara masu ƙananan shekaru ne ma da kuma su dattijai ba su wuce guda biyu a ciki ba cewa sun je wurin ta har ga abin da ya faru ta je clinic an ga alama cewa kamar tana da juna biyu sai muka kafa kwamiti da mu marfa da agajin gaggawa ta ƙasa da su jami'an tsaro suke kula da kam da su wakilan 'yan gudun hijirar muka yi bincike iya bincike na mu kanmu da muka su wasu daga cikin yaran suka tabbatar da da ita wannan mata saboda haka sai muka ga ya kamata muka rubuta rahoton mu muka tura can eh, hukumar wada da gaggawa ta kasa wato Abuja su kuma suka ba mu umarnin cewa mu danka abin a hukumar da ya kamata ta bincike akan al'amarin da matakin da ya dace baya da haka kuma mu akan kanmu <clears throat> sai muka ɗauki matakin wari daman can mun ware tsakanin maza da mata to akan samu dan korafi saboda suna ganin kamar ba a barin su je su samu mu'amala da matan su sai maza suke ɗan shiga wurin da mata suke to da aka samu wannan sai na bai wa su eh, jami'an tsaro wanda suke kula da wannan sansani cewa su ɗau matakin hana kowane namiji zuwa wannan gurin in dai karfe shida na yamma sai zuwa karfe bakwai har zuwa karfe bakwai na safe kuma ita wannan mai ɗan taɓin hankali a sami wata mace wacce muka samu wata wacce eh, cikin eh, kaman wakilan suriyan gudun hijirar za su ci gaba da kula da ita su wurin da kwana tare da ita tana sa ido akan abin da ke faruwa. baya daga rayukan da suka salwanta dubban jama'a ne ma da rikicin boko haram ya raba da gidaje wanda kuma kawo yanzu akwai wasu da dama da ke sansanonin da aka tanadar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya